بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك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 ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul baqara a wannan rana wato a abin rana. a rana alamis sha shidda ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da da da dari hudu arba'in bakwai.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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ta bismillahi rahmanir rahim kama arsalna fiikum kama wada maka ko cikin ku yace ma abin na masdariya muta'alliqun bi abin na utimma ni'amati ai itimaman na cika ni'imata wato gare ku ka itimami ha bi risalina kama wada muka cika ni'iman mu gare ku muka aiko mu bi risalina fi rasulan muka yi aiko manzo cikin kummin ku kuma daga cikin ku suna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asharal arabi ku jama'a larabawa ku saurare shi ku mutunta shi awon nasi ko ma'asharal nasi ya ku mutane gaba ɗaya walam yakun malika malakan shi manzon nan ba mala'ika bane la Allah min ha balle ku gudu ne don mutum bai iya sauraren mala'ika yau mai rauna mala'ika ranar da za su ga mala'ika ya kulu na abin nan hijiran mahajura wato la bushara babu bushara wai ya kulu na hijiran mahajura idan suka ga mala'ika don haka mutum bai iya saurarin mala'ika mai gidanmu ma wanda Allah ya ɗaukata a kan mala'ikun ko shi kuna ganin radda mala'ika ya taho mai aisha ta ce biri ga ta sai ta sharbi da zuwa saboda wahala haɗuwa da abin wahala haɗuwa da mala'ika saboda haka mutum ba ya iya sauraron mala'ika shi ba malakan ba mala'ika ba ne lai Allah ta taru mina don ka gudu gare lai adami ulfatin bai na koma bai na mala'ika don babu haɗin kai babu soyayya tsakanin soyayya irin ta ma'amala tsakanin ku da mala'ika ya talo alaiku ayatina manzon nan cikin ku yake yana karanta muku ayoyin mu wai zaki kum yana tsarkake ku yi da hira kun mina sharri yana tsarkake ku daga sharri kowane iri wa ya'allimukum alkitaba yana sanar da yana sanar da ku littafin alqur'ani kuma domin wannan duka alamomi ne na alheri ga ya cikin ku yana karanta muku littafi dare da rana yana tsarkake ku daga sharri kuma yana karantar da ku littafin Allah wal hikima da kuma hikima abinda a hikima ma fi mina a haka hukunce hukuncen da a cikin Qur'ani su aka ce mai hikima to duk yana karantar da ku waɗanda abubuwa wai alliba ku malam ta kunu ta alamu yana sanar da ku abin da da ba ku kasance kun san shi ba min akababil umamil madiya na labaran al'umma waɗanda sun kauce wa qasasil anbiya da qissoshin annabawa wa akabaril hawadis mustaqbala yana ba ku labarin abubuwa da za su faru nan gaba kun ga wannan manzo kamata ya ku girmama shi wato bai kamata ku walakanta shi ba ku yawaita zikiri na wajen bin wannan manzo ku yawaita zikiri na ne a kurku fankuru ne a wajen wazkuru ne wala tadkuru fankuru ne bai ibada ku tuna ne da ibada wato zikirin Allah kashi kashi yake amma zikirin Allah da ibada shi a farko ya zama ka tuna da Allah sai ka bauta mai gwargwadon ƙarhinka kama min ku kama da nan ne ma gare ku gurgudun ku kuka iya cikin abin da nan ne ma gare ku a azkurkum ni ko in yi zikiri na ni ko in yi zikirin ku bi tawfiki in muku mawafaka idan dai kuna tunawa da ni kuna kwatantawa ni ko zan abin nan kwatar zan aza ku ga hanya wadda ya kamata wa tasbidi lakum in daidaita ku ga hanya wa bi rahmati iyyakum in muku rahama wa maghfirati lakum gafara ta gare ku yi gafara kuma gare ku inda kuna zikiri na wa fa'alu khaira ku aikata ayyuka alheri wa ana ujazi kum bi ni zan saka muku da shi duk wannan yana cikin zikirin Allah aikata abubuwan da Allah ya ce subhanahu ta'ala wa bil hadith al-qudsi cikin hadith al-qudsi ya ce anan nabi sallallahu alaihi sallam daga annabi shi kuma ya rawaito anallahi ta'ala man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsihi duk wanda ya ambace ni ya yi zikiri na cikin rainai ni ko zai yi zikiri ne cikin raina wa man zakarani wanda ya yi zikiri na fi mala'in cikin abin nan jama'a ni ko zakartu fi mala'in khairan min mala'ihi ni ko zan yi zikiri ne cikin jama'a wanda sun kai nashi kun ga dai wato shi rinai wajen nisanta sabo nai a yi zikiri ne da hannuwa a zikiri ne da ƙawawu a zikiri ne da baki saboda ya za ta lahar kalbu salahar kulluhu in zuciya ta gyaru duka jiki zai gyaru wa ma'ana almala'u a shirafan nasi abinda aka ce ma mala'u kun ga ba kowa ka tawa inda manya ya zanna kuma ya yi na Allah ba ba kowa ka shigowa ba amma dai in ka shigo cikin manya Allah ya yi maka muwafaka kai zikiri na to ka dau mataki na girmamawa ni ko zan yi zikirin ka sosai cikin jama'ar da sun kai wa'annan naka girma amma dai sai wanda Allah ya taimaka mai yawa in mutum ya zo wajen manya bai son su ga baki ne na motsi don kada su ce addu'a ta ya kai musu magiyawan mutane to wala ta kafuru ni bil ma'asiya kafu kafirce min da abin nan fa washkuru li amatiya bi da'a ku yi min godiya ga ni'imata wato ni'imar da ni muku ku yi min godiya wala ta kafuru ni bil ma'asiya kafu kafirce min da sabo wa shukuru lillahi darajatu in an ce godiya yace ku yi min godiya to yi godiya ga Allah tana da kashe-kashe da yawa daraja tana da darajoji daban-daban tabda'u bil i'tiraf bi fadali na farko kamin mutum ya godiya sai ya fara yadda yadda Allah ya yi mai ni'ima don duk wanda baka yadda ya yi maka ba ka gode mai duk wanda ka ji yana cewa na gode ma wani a yi min godiya gare ya yadda ka yi mai alheri idan bai yadda ba ko ka yi mai alheri in bai yadda ba bai godiya to darajar godiya ta kaso kamar haka na ɗaya mutum shi yarda da Allah ya yi mai wal haya'i min ma na biyu ya ji kunyar sabon Allah watan ta yi godiya Allah tana kai ƙarshe betta tajarrud li shukuri ya zama mutum yake banta wato ya ta godiya Allah fi kulle harakati badani cikin kowane motsi na jiki ne ya gode ma Allah wa lafzatu lisani kowane harshe kowane lafazi na harshe ne ya gode ma Allah wa hadari jinanin kowane tunani na zuciya sai ya gode ma Allah wannan shi aka ce ma godiya wato ya zama koyo shi dai kana godiya ko shi kana diba irin halin da kake ciki kai ma Allah godiya subhanahu ta'ala war kuhuru kafirci ko huwar gaya shi a iyaka allati yantaha ilaha allati yantahi ilaha kasiru wanda takaitawa ta kai iyaka duk wanda ya kai ga kafirci to ya takaita godiya ko wace iri bai da zikiri ko wani iri bai da wato an kai iyaka fi dhikri wa shukur babu zikiri babu godiya wa lahi, abduhu huwa rabbuhu abinda zikira bawa ga Allah wato idan Allah ya yi zikirin bawa ma'anarsa huwa rafahu ila darajatul uliya shine ya ɗaukaka shi ga daraja madaukakiya duniya wa ukhra nan duniya da lahira wa bada an ta tahassi ya ku bayan sa yaƙin magana ya ƙari fi sha'ani alƙibla ga sha'ani alƙibla. wa ma yata'allaqu bi hada abin da ke da alaka da alƙibla min at-tawjihat na tawjihai masu kima wa tahdirat al da tsoratawa mai haske to shari'a ya takallamu shari'a ya takallamu sai ya shiga yana magana fima ya hafazu hadhihi al yana magana ga abin da zai kare wannan aqida wa hadhihi milla wanda zai kare wannan addini annasha ah, mai faruwa wa kiyaniha da mutuncinta wa zalika la yumkin illa bil jihad kare mutunci addini ko da daraja tai da tsari nai bayyewa sai da jihadi fi sabilillah wa huwa nafsiyun jihadi akwai na rai mutum ya fara ya kare ne shine jihadi babba wa jama'i akwai na jama'a wanda za a hadu a je a yaƙi kahirai fa shara awwalan ila nafsi farko sai ya fara ishara ga jihadi na rai duk abin da za ka yi sai ka yi kiranka idan ba ka yi kiranka tabbi ba to ba za ka iya komi ba saboda haka Allah ya ce ya ayyu na amanu ya ayyu na amanu ista'inu bis sabri was salat inna allaha ma'as wato duk matsala ta yi tsanani ta yi tsanani ta kai ko ina sai a ce jama'a a je a yi sallah a mai al'amari ga Allah domin duk wanda matsala ta yi tsanani ya an ka mai da al'amari ga Allah da yawa ta sallah to yanzu ana samun mahita ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani istainu ala hifzi amrul qibla ku nemi taimako ga tsare al'amarin qibla wa ma ya ta'allaku da abin da ke da alaka da da alƙibla hukunce hukuncen addinin ku ku nemi taimako ga Allah ga tsare su da da'ati da sabri da haƙuri ku yi hankuri ala da'ati wal bala'i wa anna ma'asiya ku yi haƙuri akan abubuwa uku a rukunnan haƙuri uku na wayanda abin nan an manya to ya ambaci wasu to abin nan ya ci gaba da ambaton wasu da saboda Allah da'a na farko dai ku yi haƙuri ku yi da'ar Allah ku yi haƙuri ku yi ibadar Allah na biyu wa amal ma'asiya ko yi hankuri ku bar sabon Allah na uku war bala'i ko yi hankuri da jarrabawa ta wani bala'i da ya kaɗo muku abubuwa uku kenan don an ka ce duk ƙur'ani ya ce ayi hankuri su ya kani ayi hankuri a bauta wa Allah ayi hankuri a bar sabon Allah ayi hankuri da masiba wanda ba ta da daɗi wanda Allah ya jarrabe mutum da ita to shi hankuri da ita to wa'annan abubuwa idan Allah ya taimaki mutum ya yi su na ɗaya kenan sara sannan a yawaita sallah a yawaita sallah a yawaita sallah hussa da zikiri da takarruriha an keɓe sallah an ambace ta ita kaɗai da riha saboda tana maimaituwa ba sau ɗaya aka yin ta ba ta farilla ma ba sau guda aka yin ta ba ga yini wa ha da kuma girmanta ita abin nan sallah ya umar ibadati sallah ita ce ibado ibada wadda ta yi kowace yawa wa mi'rajul na sallah kuma ita ce mai mi'rajul mu'minai wa manajati rabbil alamin sallah ita ce ganawa da Allah ubangijin kai. shi yasa ake so a yawaita ta duk wanda damuwa ta dame shi yalla zanta sallah da izinin Allah Allah zai bashi mahita da izinin Allah zai samu mahita Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam as-salatu khairu mawdu'in wa man istada an yastakfira wa la yastakfir sallah ita ce mawdu'i wanda ya kowane kyaudo wanda ya samu ko yayi da yawa ko yayi kai ta da yawa duk sa'an da ka samu dama in lokacin da ya halitta ne sallar nafila sai kai inna Allah ma as-sabirin bil auni lalle Allah yana tare da masu hankuri bil auni da taimako ne duk matsala ta yi tsanani sai a ce a yi sallah duk matsala ta yi tsanani sai a ce a yi sallah ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora kuma shugabannin ƙasar nan ka ba su izini su umarci mutane da yawaita sallah domin matsaloli su ƙara sauƙi a cikin wannan ƙasar Allah ya ƙara sauƙaƙa mana matsaloli kuma ya shirya mu yin abin da duk zai sauƙaƙa mana matsaloli wa inna khaira amalikum musalla lalle yayin ayyukan kushi ne sallah Allah ya ce abin nan wala taqulu liman yuqtalu wala taqulu liman yuqtalu bi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun to summa abin nan wasaniyan wato yayi ishara ga jihadi na biyu na daya jihadun nafsi na biyu jihadin aljima'i to wasaniya na biyu shi ne ilal jama'i ya yi ishara ga jihadi wanda ya shahi jama'a faƙala wala ta ƙulu da manyan kwatala fi sabi da hom kada ku ce ga wanda an ka kashe wajen jihadi saboda allah kakku ce sun mutu balhum ahya'un a suna da rayuwa irin wadda ba ta duniya ba wanda biyan mutu rayuwar duniya ta hita gare rayuwar da a cikin jiki ne ba ta duniya ta ba saboda haka suna da rai amma rayuwarsu ba ta duniya ba ce shi yasa ba su iya yin magana ko ka ta inda suke ka iske gawarsu ba ka iya yin magana da su ba su iya yin magana da kai amma suna da rayuwa rayuwar dai ba irin ta duniya ta wagga da aka magana da yan duniya da ita hum fi hawasil duyurin wato rayukan an sanya su cikin balikotar tsuntsayen aljanna hudurin kore tattarahu fil janna tsuntsaye na kiwo cikin aljanna har su sha inda duk mutanen suka so la hadisin da zalika saboda hadisin da iya zo da wannan wato suna cikin balkotun tsuntsaye idan ya ji yana son dabino sai tsuntsun ya tashi ga dabinon nan da ya kaso sai ya kwanta ya ci wannan dabinon ya iza mai cikin ciki ya ci daɗi ne yana son ciki ya ci daɗi ne cikin cikin tsuntsaye to haka rayuwar take ba rayuwa ce irin wannan rayuwar tamu ba walakin la na sai dai ba ku sani ba ai la alamu na mahon fihi ba ku san daɗin da suka ciki ne ba ka gafarta mana Allah da albarkar sunayenka ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wala nabluwannakum bi shay'in wala nabluwannakum bi shay'in min al wal-ju'i wa naqsin min ath ونكثا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ta nan kuma ya ce wala na mulwannako ita rayuwar duniya rayuwa ce hitina ce rayuwar duniya duka rayuwar duniya hitina ce laƙada halakanar isa da fi kabade hakika mahalicci mutum cikin wahala tun ranar da mutum ya zo duniya cikin wahala yake wahala ba ta ƙare bai sai ya koma yadda ya fito sannan wahala ta ƙare bai ko kuma ta ƙaru wala na nablu kun bi shay'in Lallai za mu jarraba ku da wani abu na fauki na tsoro da la'adu ga makiya kullum ka saurari gidajen rediyo ko talabijin ko wata abin da sauran na'urorin watsa labarai za ka ji maganganu na soke-soke daga makiha. Allah waɗanda ka ba musulmi tsoro kullum waljo'i to za mu jarraba ku da wannan waljo'i kuma da yunwa alƙahatu mu ba ku hori sai a yi hori sai abinci wato ya yi tsada ya yi wuya a lokacin da abinci ya yi tsada shi hori kashi-kashi yake amma nan horin dai ruwa aka nuna amma ba sai horin ruwa ba aljihu ma yana hori aljihu ma yana fari ga abincin babu kuɗin sayi kun ga aljihu ya yi fari ga abinci amma babu kuɗin sayi to duk jarrabawa ta wanda duk Allah ya wa wannan cikin ku shi hankuri ba ƙiyayya ba ce in dai ka san ba hiri kake ba in dai ka san ba kafirci ya kai wato ga Allah ya jarabe ka da wani abu cikin waɗanda ka yi hankuri Jarrabawa kuma gushewa ta kai ba ta tabbata na biyu na abin na uku wa na ƙasa mina amwali da rage wasu dukiyoyi bil halaki yawa halakokin dukiya yau idan za ka shiga cikin masu kuɗi za ka je hasarori daban-daban da aka yi wata ma hankali bai ko ɗaukata, wata hasarar hankali bai ko ɗaukata. wani in ka gan shi ba ka are yana da kuɗi haka nan sai ka ji ya ce an laudu mota kaza abin nan sun samu matsala sun ƙone da za a ƙi ya maka ɗaruruwan miliyoyi na inda bai gaya ma ba ka are yana da kuɗin da sun haka haka to duka wannan jarrabawa ce in dai kai musulmi na kakka ɗauka ƙiyayya ta Allah ka yi da kai jarraba kana yi kamar da al'amari gare ka yi ta ibada za ka samu mahita wala ambusi da yawan mace-mace birkatani kashe mutane wani mauti da mutuwa da kansu wal da rashin lahiya duka wannan jarrabawa ce ku dibi abin nan inda an ka hito a da idan an ka ce mutum guda ya rasu ga a ran nan da daddare in ba tsohoyi ba babu mai hitowa maza ba su hitowa mata ba su hitowa sai tsohoyi ɗaya ka hitowa kowa ya ji tsoro an ɓoye amma ku ji ba irin yadda kuka ji labarin kashin mutane da ke ta watsuwa cikin jama'a to duka wannan jarrabawa ce da alamomin ƙarshe wa samarati da rage wa ɗiyan itace bil hawa'i bil jawa'i da wani abu da ake ce ma jaiha musiba ce allati tuhliku zar'a wadda take halaka halaka kayan noma wa samari da iyan itace to lana hatabirannakum bi hadhihi al duk waɗanda masibobi da mu jarraba ku da su masibobi duka da mu jarraba ku da su duka jarrabawa ne mu jarraba ku mu gani wannan zura a tasbiruna amna mukalla magani za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba kun gani waɗanda abubuwa duk da kun kaji a matsalolin tsoro matsalolin yunwa matsalolin nakasa dukiya matsalolin halakar rayuka matsalolin halakar kayan noma gona duka waɗannan jarrabawa ce wadda take mai girma Allah ya ce ya jarraba ku ya gani za ku yi hankuri to abinda aka so ku yi hankuri da jarrabawa ya ku musulmi musulmi wa Allah bai kiyayya da shi wa Allah bai keya da musulmi ba abinda duka gani in dai musulmi ne kai to ka ɗauka jarrabawa ce kai kokari ka gyara halayenka kuma ka yi hankuri ka yi kokari ka gyara halayenka kuma ka yi hankuri Allah bai keya da musulmi da kahiri ya ka keya wallahu aduwwul lil kafiri Allah mai ina ga kahirai Allah bai son kahirai su bai son su musulmi ya kaso don haka bai keya da musulmi sai dai yana jarraba musulmi don musulmi ya dawo ga hanya in ya ga ka dan fara shanta kewa ka dan fara ja da baya ga ayyuka addini yana dan jarraba ka haka don ka ji tsoro ka gane babu mahita sai an dawo ga Allah sai ka dawo gare shi sai ya tarbe ka wa bashir sabirin ala bala'i kai bushara ga masu hankuri akan bala'o'i bi uluwu sha'ani fi duniya duk wanda Allah ka jarrabawa shi na ya hankuri to ya musu shi sha'anin su zai girma za su samu ɗaukaka nan duniya Wajen na fil akhirah kuma sun ka tai lahira su samu aljanna saboda albarka sunayenka Allah ya ji anna min as-sabirina fi kulli al-masa'ib alladhina idza asabatuhum alladhina idza asabatuhum مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة بايا الله الصابرين سوني وإن الله يكي أوا بشارة إن بايا الله الصابرين سوني الذين إذا أصابتهم مصيبة وإن إن مصيبة تستميسوا قالوا سيسي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ai inna lillahi mu ga Allah muke milka milka Allah muke wa halka halitta Allah muke wa abidan bayi ne muke ya fa'alu bina ma ya shawo yana yin wanda ya ga dama da muwa saboda haka hasara gada ta same mu masiba gada ta same mu bai yi ba shi an damuwa iko ne na yayi abin da ya ga dama da muwa kuma ya ba mu hankuri wa inna ilaihi raji'una fil akhirah kuma muri ne za mu koma ranar lahira ko jazina ya saka mana

kalmar ina lillahi wa inna ilaihi raji'un alheri ta da yawa wato alheri na mai yawa kwarai da gaske ku yawaita ina lillahi wa inna ilaihi raji'un dama a cikin wasu littattafai an ce akwai lokaci da zai zo masu su yawa cikin al'umma to an umarce su da yawaita wannan in masiba ta same su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billah wadanga in masiba ta same ka ka yawaita su kowace irin masiba ta da izina Allah kana da mahita da izina Allah kana da mahita wa bi cikin hadisi kuma ya ce anna misbah nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lalle hitila annabi an kashe ta iska ya bugo ya kashe hitila annabi a sai ya ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un fa qala aisha sai mata ta aisha ta ce ma huwa misbahun to ai wanda hitila daita ai hitila ce ta mutu kuma shi Allah ce yayi alladina idza asabatu musibatun to kai wace musiba ta same ka hitila ka ta mutu dai mata ta ta kuma yarinya ce karama bida dan ta mai ba a yi aure a jike shekarar ta shidda Don ta mai wargi aure a jike don haka komai ta ce ba ba wani walakanci ta kaso ta mai ba ba a ce tsakanin miji da mata walgina ta ce ai hitilar ka tambatu, mutu kuma Allah ce ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala sai annabi ya ce kullama kullama ta almu'mina fa huwa musiba ai duk abin da ya bata mu'mini rai musiba ne ko zaune dai ake ana hira wani ya faɗi magana ta ɓata mare musiba ta same shi sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko zaune ɗaya kake ka tsinke wani mutum wanda gani ne ya baka tsoro da ka gane ka ji tsoro sai ka ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ka gane da halin da baka ji daɗin gani ne haka nan ba kana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullama ta almumin wa huwa musibatu duk abin da ya bata mu'mini rai to wannan abin musiba ne ga mumin saboda haka ku yawaita wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga duk abin da ya same ku a baka lada kuma a baka abin nan da ya kuce maka a dawo ma da shi'a wannan hadisi rawahu abu dawud fi marasili abu dawud ya rawaito shi cikin hadisai ne wato mursalai min hadisi ummul mu'minina aisha cikin hadisan wasaha fi ma ma'anahu ya inganta ga abin da ma'ana ta yi a harajawa musulun ga hadisan da ya ma'ana wannan cikin eh, hadisan musulun min hadisi ummul mu'minina domin shi wannan kullama ta almu'min wa huwa musibatu hadisun da'ifun to amma hadisan da yayi ma'ana da shi akwai wanda ya zo da ma'ana irin tashi amma shi sahihi na hadisin ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ga Allah yana cewa ma min abdin tusibuhu musibatu babu wani bawa da wata musiba za ta same shi kowace irin masiba ce ka same shi shi bawa babu wani bawa da masiba za ta same shi bayan ta samu faya kuda sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati bayan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce Allahumma ajirni fi masibati wa halil li khairan minha Allah ka bani lada ga masiba ga tau ka bani halifa wanda ya tsara ta illa ajrahu sai Allah ya bashi lada fi masibati ga masibatai kuma wa aka akhlafa lahu khairan minha kuma ya kawo mai abinda ya iya yi wannan saboda haka wannan kalma ce wadda take mai fa'ida kwarai da gaske kowan ku ya samu wata damuwa ya sauri ya faɗi wannan kalma domin Allah ya kawo mai mahita gare ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah ya kawo mai mahita ga wannan damuwar tashi to wayannan da ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salam أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات ودن سنة فنون رحمة فنون الرحمة الفائدة فنون رحمة مليوة من ربهم دقا وبنجي سينة صلاة الله فنون رحمة سينة صلاة الله من ربهم daga Ubangijinsu, wa rahamatun da kuma rahama ai wan ni'matu lazimun min lawazimin rahama ni'ima a wani lazimi na wani malifinci na ga abubuwan suka lizinci rahama duk mutumin da Allah ya wa rahama to zai ba shi ni'ima wa la'ika humul mutadu wa ula'ika humul mutadun wa ya ko gani wato abin da

wa ula'ika humul muhtadun kuma abin nan ya sa Allah ya ce mutunan ga dan mutunan ga shiryayye na abin nan ana roƙo ne Thank cewa Allah ka min masiba zan ka ba ni waɗanda abubuwa in ya kama wata ila, tun da kai ka da wata ila kama wadda ba ka yi ma sai ka kasa kan jaraba amma dai in ta same ka to yi ƙoƙari ka yi wannan in ta same ka ce ta taho ba a roƙon masiba amma in ta so ka yi hankuri da ita ka faɗi wannan kalma Allah ya ce da ke inna safa wal marwata inna safa wal marwata min sha'irillah فمن عز البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتوب بهما ومن تدوع خيرا فإن الله شاكر عليم fi bayanin في بيان شعائر sannan ya shiga يشغى أسكن بيان الشريعة المسلمين alhanif wanda ya karkata zuwa ga Allah shi kadai alladhi kana lahu asalin bidini ibrahim wanda shi addinin musulunci wato yana da asali wato da addinin Ibrahim wa Isma'ila allazaini arahum Allah manasikahuma su biyu wanda Allah ya sanar da su ne imomin su ibadodin su wato yadda za su yi ibada ga hajji. wa kama ha kuma sun katse da ibadar wa tahara albaita suka tsarkake ɗakin Ka'aba da da'ifi na ga masu dawahi wal na da masu itikafi war ruk'a as da masu ruku'i suna sujuda summa ta'aqaba daharu bayan Ibrahim da Isma'ila sun gina ɗakin Ka'aba sun tsarkake shi ga masu ruku'i da masu sujuda a kwana a tashi zamani na canzawa wa guhira addini sai an ka ga garwaye addini wa wa saniya fi sha'iri bauta goma ka ta shiga cikin dokokin musulunci hatta la yu'rafu na haqqu min abubuwa sun rikice har ba a gane ƙarya daga gaskiya wala budda idan min isbati ma huwa thabitun to yanzu musulunci ya zo babu makawa dole a tabbatar da abin da a tabbatar wa izalati badili a gusar da ƙarya wa yaj'alu wa yaj'alu zalika asasa a sanya wannan shi a asalin gina wa ibna alaihi a dole gina bisa gare shi fa qala inna safa lalle dutsen safa wal da dutsen marwa dutsen safa da dutsen marwa a safa da marwa jabala ne makka wasu manyan duwatsu na a garin makka duk wanda ya je makka ya ga dutsen da aka ce masa ba in ya haushe sai ya gangara kuma ya marwa. to waɗanda duwatsun min sha'irin lahi suna cikin alamomin addinin Allah ai a alamin dini a wato suna cikin alam na addini ne jam'u sha'iratin lamin min sha'irin jahiliya ba su cikin dokokin jahiliya addakhila wanda an ka shiga cikin dokokin musulunci ita safa da marwa tun azal tana cikin shari'o'in addini wa man hajjal baita duk wanda Allah ya mishi arziki ya tai hajjar dakin Ka'aba aw mara ko kuma yayi umra duk wanda Allah ya ma arziki ya je umra ay talabbasa bil hajji wanda Allah ya ma arziki ya cuɗanya da aikin hajji aw umra ko ya cuɗanya da umra wa wato asalin hajji kalmar hajji da kalmar umra asalinsu alƙasadu Duniya wa ziyara da ziyara in mutum ya yi niyyar zuwa hajji a abin nan niyyar nan ita ce hajji eh, niyyar ziyara nan ita ce hajji kuma ita ce umara. wa bi hadha isbatu hajji kun ga cikin wannan aya akwai tabbatar da aikin hajji wa lil umra da tabbatar da umra fil islam cikin musulunci to duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi ya yi hajji ko umra fala janaha alaihi babu lahi fala janaha alaihi babu lahi gare ai la isma alaihi an yadawafa babu lahi gare yayi dawafi domin lokacin jahiliya ba in sun zo aiki hajji suna gudun abin nan safa da marwa yace to babu lahi yanzu musulunci ya tsoke wannan jahiliyar duk wanda ya ce babu lahi yayi abin nan yayi dawafi ga safa da marwa la isma alayhi an yatawafa fi idgama ta'i fil asali fi yi wato an yatawa bihima babu da hiye dawa fi gare su da an yasa ma sab'an yayi a daga safa zuwa marwa ya dawo daga marwa zuwa saba ya koma daga saba zuwa marwa haka na sau bakwai zuwa daya dawowa biyu ya yi haka na sau bakwai ya sa bai na homa wa bihi bayanin lima kare al-muslimuna cikin wannan akwai bayani ga abin da musulmi suka nuna kyama zannan minha anna zalika min amrul jahiliya dan suna da ta wannan yana cikin alamar jahiliya li'anna ahlul jahiliya domin yan jahiliya kanu yadawafu nabiyyi ma sun kasance suna dawafi ga ga safa da marwa wa alaihi ma sanamani bisa ga safa akwai gunki guda bisa ga marwa akwai gunki guda sanamani gumaka guda biyu sahu nawa ma in sun ka taho wajen abin na na safa sai su dora shawar gunkin nan da abisa safa in sun ka tafi wajen marwa sai su dora shawar gunkin nan da abisa marwa to da musulunci ya zo sai musulmi sun kai kyamar su hau safa nan saboda ai ga jahiliya haka nan na akai hawanta na akai sai sun so su kyawanta kuma sun yi kyama hawanta sai Allah subhanahu ta'ala ya ce a babu laihi su hau mana babu laihi su hau wa an ibn abbas radiyallahu anhu ba anna sa'aya gairu fardin ibn abbas ya ce to akan wannan fala alaihi an yatawafa bihima kenan da sa'ayi ba farilla bane gairu fardin inji ibn abbas lama afada hu rafu da yusuf min at-takhayyur saboda abin da farji ya tau manzan Allah da kai ne ya bayyana zaman sa'ayi farilla ya ƙuli yana cewa isa'u ko yi sa'ayi fa inna Allah kataba alaikum as-sa'a lalle Allah ya wajabta sa'ayi gare ku rawahu bayhaqi saboda haka shi yasa kun ga yanzu duka mazabobi sa'ayi farilla na gare su shi yasa za ku ga ana turere ne ya sosai wajen abin nan wajen sa'ayi musamman abin nan na lokacin aikin hajji da lokacin umar azumi ana taruwa kwarai wajen sa'ayi to domin annabi ya wajabta shi rawahu al-baihaqi wa ghayruhu wa wa qala kuma annabi ya ce abda'u bima bada Allahu bi ni ina farawa da abinda Allah ya fara da shi don Allah cewa inna safa walmar wata. annabi ya ce to ni in na zo da yi zan fara da safa wadda Allah ya fara magana sannan in tega ta biyu wadda ya ambata karo na biyu shi yasa ga kwataho inda aka ɗauka suna gani rubucin mabda'ul dawa wurin fara dawafi da mu da kuwa Allah shi mana mawafaka mu yi dawafi wurin nan a ah, rawahu muslim wa man tadawwa fi qira'atin bitataniya wa tashdid da'i wa man yatawa majzuma wa man yatawa wa bi idgham ta'i fihi fiha wa man tadawa wa man wa man yatadawa khairan wanda ya tadawa ina alheri ai da khairin amila malam ya ji ba alayhi wanda ya aikata dawafin da bai waje ba gare ba min dawafin na dawafi wa gairi da wani ne wa inna Allah shakirun Allah yana godiya a na yi ta zuwa makka banga banga wani wanda ka faɗa da ɗawafin nafila ba sai wasu mutane na garin ga mutanen garin ga suke amma asilinsu wato tahowa sun kai kuma nan shi yadda nake nan suke shi yadda da nake nan suke su da ni taba gani suna sha ba a na nafila Allah na cewa Allah na magana hajji yana cewa man a khairan wanda ya ah, abin nan ah, tadawu ina alkhairi to fa inna Allah kiran, Allah ya gode su ko suna cewa ka ai ma Allah abin da yake a tawafi abin nan na farilla dai akai to ina ganin raganci na yasa su irin wannan saboda sun ga ana ta yi ba su iya yi suka tashi hilin ka'aba nan na gane su nan ciki hilin ka'aba bayan magariba suna ta abin da suka yi suna ta kokari su rike ta mutane su hana musu dawaki amma dai da taimakon Allah don na ga ya maishe su baya yanzu don ina na ina dibi in ga da Allah zai yi da wanda ka zuwa cikin ɗakin Ka'aba shi hana abin da Allah ya ce cikin ɗakin Ka'aba to sai da naga Allah ya maishe su baya sannan na ƙara fahimta don yanzu na ga ya maishe su baya sosai Allah ya maishe su baya yanzu to ku in kun tayi ku yi kafa bari ku yi abin da Allah ka bashe ku baya kowa Allah ya kai shi cikin ku yayi dawafin farilla shi na nafila wasu su suna wa makka ƙarya su ce wai makka ta ce ba a dawafi da ka yi dawafi guda ba ka sake yi ba gaskiya na ba ƙarya ce suke yi a makka nan hilin nan inda abin ga inda ka'aba mutane sun yawa wurin kowa kuma inda ka'aba ya kasu ne to nan sun kace sai da harami ka daura zani don sun san wani bai son zanen nan don ko can bai son ibada dole ne na tsawo sun kace to a daura kun ga wanda bai iya daurawa to bai zuwa wurin shi ɗaya na ana dawahi ko ina sama ɗin nan ko ina ana dawahi amma nan ƙasan suka ce sai ka daura zani kuma ni na ta hidda ni da abokina mun ka taho za mu shiga cikin masallaci ni tun daga makewayi da ni alwala na laga zane na shi ko bai laga zane ne ba da dogon wando ne sai da mun ka tauza mu shiga sai na ce mai baka san eh, eh, sama za kana halan ba kasa ba ya ce kasa na ce ba ka daura zane ba sai ya cire babbar taguwa ta yi ya bar abin na singiletin ta yi da dogon wando ne ya duka ya ɗan kurshe ɗaura zane gaban 'yan sanda askarawa kowa bai ce mai kuyi don su nuna mana ba hanawa an kai ba da zanen dai aka fa a daura. don wani bai daura shi an dai rage koso ke ni da daga wanga wai ni eh, mutum ka tawa da maka ce ba an sa doka ba ni da daga wanga wanda kuma na sai na gani tare da mutum gaba ga 'yan sanda da sojoji gaba gare su ya cire jallabiya sai bai ɗebe singileti ce ba bai ɗebe dogon wando ne ba tamfai shi ɗaya ya ɗaura zani kuma suna kallon mu mun ka wuce ba su ce a kai kai ba ka zuwa ba to amma wani ragon ɗa sai ya tsoye cewa shi wai ba ba ba ba a yi ɗan yi ɗawafi guda ba a yi to kar ku bari ya shagaltar da ku ku shiga ku yi ɗawafi wurin ɗawafin na akwai alheri kwarai da gaske kwai ma Allah abin da yaka godiya to Allah zai sallame shi amma in baka iyawa wannan lalura ce baka iyawa abin nan kowa shi abin da yaka iyawa tunda ba farilla bane ne ko dawabin na farilla an mutum bai iya ba ku ganin bisa abin hawa aka aza shi a yi dawabi da shi in bai iya da kai nai to bale na nafila ko na nafila kana iya bin kuɗi a yi da kai Allah ya taimake mu fa inna Allah shakirun alim li'amalihi Allah ya gode ma aikin wannan mutum li'isabatin alaihi bil isabati alaihi zai ba shi lada ya shakiru ya alimu ka shirya mu ga aikin da kaka godiya ka shirya mu ga aiki wanda kaka godiya gare shi kowane lokaci ya inna ladina yaktumuna inna na yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyana lin-nas وَلَوْلَا مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ ذلك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الله يتمكي بكم الله شي من جابورا الله يسا مي كيكاون قرشي الله يسا الجنة مقوم Allah ya kamata mu kwana na dibi agogona na ga lokaci ya Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah mana roƙon ka da su ma yaka lausana tsayuwar safa da wasu safa da marawa Allah ta yi mana ko wace shekara ka yi mana muwafaka a yi shi da mu Allah wace shekara ka yi mana muwafaka a yi tsawa da safa da marawa da mawa da albarka sunayenka ka gama mu da ijaba ka gama mu da muwafaka ga alheri nan kuma duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu iyali da daya da zuriyar mu Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah da albarkar sunayenka Allah ka kara mana imani da lahiya ka kara mana kariya da tsaronka ka kare mu ka kiyaye mu da albarkar sunayenka da ka madaukaka Allah muna roƙonka kuma Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya tarayyar Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa da wani mutum da san matsala ne ga musulunci a cikin tarayyar Najeriya Allah ka wa musulmi magani ne Allah ka wa musulmi magani ne Allah ka karbi abin da ka bashi Allah ka karbi abin da ka bashi cikin Najeriya da wajen Najeriya Allah ka wa Najeriya ka wa musulunci maganin makiyansu Allah musulmi kai musu maganin makiyansu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya Allah ka tarwata shirka da mushrikai baki ɗaya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ɗanga ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka zaunar da arewa lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya na cikin ta da na wajen ta duk wanda ka san matsala ya ka kawo mu musulunci Allah kai muna magani ne Allah kai muna magani ne Allah kai muna magani ne Allah ka hana mai nasara Allah ka hana mai nasara Allah ka ije shi Allah ka ture shi Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki daya Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara mata kwanciyar hankali da nasuwa ka kara mata ni'ima da arziki da ci gaba mai amfani duk wani mutum ko wasu mutane da ka san matsala ne ga musulunci a cikin jihar mu kawa musulunci maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka ƙara mana nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka ƙara mana nutsuwa da kwanciyar hankali ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan mu ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya bukatun mu na alheri ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana